هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما su ne waɗanda suka kafirce wa Allah da manzansa suka hana ku isa ga masallaci mai alfarma kuma suka hana hadaya suka tsare ta suka hana ta isa harami wurin da za a yanka ta ba don samun wasu muminai maza da mata ba waɗanda ba ku san su ba kuma kada ya zamo kun kashe su tare da kafirai kisan nasu ya sa ku yi laifi ku biya diya alhali ba ku sani ba da Allah ya yi muku izinin ku buɗe maka don Allah ya shigar da wanda ya ga dama cikin rahamarsa kamar muminai da suke cikin maka da a ce kafirai sun ware daga muminai a maka da mun azabtar da waɗanda suka kafircewa Allah da manzansa azaba mai raɗaɗi